بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته izina Allah wannan safiya mai albarka ta lahadi tara ga watan rabi thani shekara ta 1132 za mu tashi a babi na goma sha bakwai sha takwas a cikin kitabul bayo a karatu wannan littafi mai albarka muwatta malik imam malik ibn anas rahimahullahu azza jalla ya ce babul muratala babu al-muratala azurqani yake cewa sanin shi bai ji wani malamin loga ya yi irin wannan jumlar ba mana bai ji wannan jumla daga wurin malaman loga ba har da zai iya yin ga ta a loga ta a istilahin hmm? ga malaman loga sun zama sai dai su bi kenan idan aka ce shi shine sayar da zinare da zinare a awu kun gane a awo a sanya sikeli da zai auna kai zai duka zuba naka a wannan hannun shi kuma amuru ya zuba nashi a ɗaya hannun idan ya kai daidai wa daida sai kai ka ɗauki nashi shi ya ɗauki naka kamar da yadda kuka yi eh, nauyi za a auna kun gane maganar ko sake maimaitawa idan aka ce sai almuratala ita ce sayar da zinare da zinare ta hanyar awo wazanan ina ba ta mun gane manta shi almizan ma'aunin yana da abin nan bangare guda biyu yana da kiffatan kuma yana da lisan eh yana da kifatan kiffa guda ɗaya kai ka zuba naka kai zaidu kenan shi kuma amur ya zuba nashi a ɗaya a ɗaya kifa ɗin tunda kai kana son nashi ne shi ma yana son naka ne to ta wani hanya nashi zai kai hannun zai kai nashi zai kai gare ka naka ya kai gare shi ina ba ta mun gane wannan to sai kai ka zuba naka a ɗaya kifa ɗin shi ya zuba nashi a ɗaya kifa ɗin har ya kai iya adadin wazanin da nauyin da ake so a yi musanya a kan shi idan ana son nauyi kilo goma ne na zinare to sai kai kana zubawa kana zubawa shi yana zubawa yana zubawa da ya kai kilo goma abin na harshen zai daidai wa daidai kar mu ɗauki cewar wannan fuka guda biyu su suke nuna daidai din a'a idan ka kallace fuka guda biyu haka na mizani a sama ba a wata ƙugiya ba eh a tsakiya to a jikin ƙugiyar akwai lisan harshen shi abin na ɗin to harshen shi za ga ya tsaya daidai shi ke nuna cewar waɗannan fuka-fukan wani bai fi wani ba amma dai don ganin ka na ƙwayar ida ne fuka-fukan nan wani zai iya rinjayar wani ba tare da ka gani ba man gane wannan to wannan shine ai kira al-muratala kun ga wannan yana wani babi kenan yanzu zinare da zinare za a siya zinare da zinare za a sayar ko zinariya ko azurfa da azurfa hmm? to kun yanzu nan kwakwalonmu ta a wannan karatun kwakwalonmu ta mai da hankali a kan me kan wazan awo za a yi kun gane to anan idan aka ce awo za a yi tun da awo za a yi sai ya zama na kai naka zinare goma sha biyu kasa kun gane ko amma shi nashi goma sha uku ya sa sai da isa sha uku ne sannan ya zama wazanan bi wazani nauyin ya zama daidai wa daida kaga ta bangaren nauyi ya zama iri ɗaya ko bai zama ba ta bangaren adad fa ya halatta ko bai halatta ba a karatun da zamu yau ba ina ba da mun gane jimlar bismillahirrahmanirrahim قال إمام مالك رحمه الله عز وجل إمام الأئمة إمام دار الهجرة قال في موطئه حدثني يحيى عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن مسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى فإذا اعتدل لسان الميزان akhadha wa a'ta na farko dai halaccin hakan ya halatta ko bai halatta ba shi wannan nau'in da muke bayani akan shi dan suna ce alhukmu ala shay'i farwan an tasawwurihi kafin kai hukunci akan abu yana da kyau ka gane asalin me yaya abun yake ko tambaya ake maka malam mai hukunci abu kaza mal sai ka ce musu baka gane shi ba kafin a kai ga hukunci ko ba kake ba sai a samu masana abin su yi ma bayanin yadda abin yake shafi to tun da yanzu mun gane bayanin ya sha bamban da na ɗazu karatuttukan da muka yi a baya eh karatuttukan da muka yi a baya dinare biyar kake da shi a hannu ba tare da an auna ba shi ma yana da dinare biyar a hannu shi kenan sai a yadin biyadin misalan bi misalin to yau abin ya zo ta ɓangaren awo ne za a auna ne shine yake cewa Ubaidullah ibn yahya al laythi wanda yake kada manta shi ubaidullah ibn yahya shine wayar mu da muke karantawa yanzu a hannunmu a wurin ma babansa yahya ibn yahya al laythi shi kuma yahya ibn yahya al laythi yayi riwayar mu wadani ne a wurin wa malik ibn anas eh kun gane ku wanda yake da shi ya ibn ɗin ya yi ruwayar muwaɗa gaba ɗayan shi a wurin wa abdurrahman bin zayyad barakallahu fikum yi ruwayar muwaɗa a wurin abdurrahman ibn zayyad to a can andalus kenan da ya kammala kuma sai yake ganin ai tunda mai muwaɗan yana raye mai izafi shi ba wuta ba ya tashi tun daga andalus spain kenan isbaniya tun ga kasar spain ya kama hanyar zuwa madina ya je yi ruwayar muwadda a wurin malik hmm? eh, eh ya isa andalus eh. ya yi ruwayar a wurin ya karanta moɗa a wani abdurrahman bin zayyad za ga sunan shi a cikin kitabul itikaf na muka baro baya da ya karatu moɗa a wurinsa kaga yanzu yana da isnadi tsakanin shi da malik akwai mutum nawa ɗaya shi ne abdurrahman bin zayyad kun gane sai yi tafiya kawai yake so dama fa kullu ma qallat rijaluhu ala dukkan isnadin da mutane suke kaɗan shine babban isnadi sai yi tafiya kawai zuwa ga madina kai tsaye ya ji iriwayar waɗan a gaba mai ita kai tsaye kawai sai dai waɗansu babi ne kaɗan da ke cikin babin itikaf su ne yake da shakku a wurin malik ya su ko ba a wurin malik ba hisa da muka zo wurin muka ga ya rubuta qala zayyad qala malik qala yahya qala zayyad qala malik maimakon wa qala malik rahimahullah tunda kaga nan muna qala muna karanta qala malikun qala malikun ko to a can sai ce qala zayyad qala malik amma nan tunda ya ce qala malikun kaga ya zama kai tsaye ne tsakanin shi da malik din kenan a wannan tafiya ne ai da yaje andalus din yaje samu an fito da giwaye a garin madina ya zuwan da yi madina ko yaje samu giwaye sun fito sai mali ya ce da shi yaje yaje kallace giwaye mana ai garin su babu giwaye sai ya ce ai ba ita ta ba kallon giwaye kawo shi garin madina ba sai mali yake ce da shi shine aqalul andalus shi ya kowa hankali a andalus ya san abin da ya kawo shi kasan mutum zai tafi makaranta in ya je duk unguwannin da ke garin ya san su amma duk majalisai na ilimi bai san su ba ko shi ya za ya shigo mene ya zama na bai san gari ba Allah ta ya sauke malamin malik anan shine yazid bin abdullah shi za ce an yazid bin abdullah bin qusayd daga yazid dan abdullah abdullah dan qusayd annahu shi shi wa kenan yazid yazid dan abdullah malamin malik kenan ko ra'a sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyab ko sa'id ibn musayyib duk zurqani yayi musu wasalin haka ko ka ce musayyab da yi ma ya'un shadda da fataha kenan ko musayyib ni na ma duka wasalin ya kawo eh kai ma na kaka da fataha da kisra ko annahu ra'a sa'id ibn musayyab ya ga sa'id dan musayyab wanda kuke kiran shi akhirul mutaqaddimina yuratilu adh-dhahaba bidh-dhahabi yana auna zinariya da zinariya a kan mizani ma'auni na awansu fayufrihu zahabahu sai shi sa'id ibn musayyib ya sanya zinariyarsa fi kiffatil mizan a gefe a hannu ɗaya na skeli ɗin. na mizanin kenan wa yufrihu sahibuhu sai dan uwan nasa allazi yuratuluhu wanda yake zai auna mashi zinariyar shi ma ya sanya zahabahu fi kifatil mizan al-ukhra shi ma daya ya sanya mizan zinariyar tashi a cikin daya a hannun mizan shi ne zama maka bada misali muka ce da zaidu da amru dan ba haka ake bada misalin an hau ba yace daraba zaidun amran fa'iza a tadala idan ya daidaitu me lisanul mizan harshen mizani din ya zama ya yi daidai wani bai rinjaye wani ba a haza sai shi sa'id bin sayyib ya ɗauki zinariyar abokin nashi wa a'ata sai ya ba abokin nashi zinariyarsa eh yanzu abu na farko mun samu halaccin shi kenan cewar irin wannan nau'i na kasuwanci an samu magabata suna yi kun gane wannan قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك إبان أنا سيتي kun ga wannan yayi ruwaya kenan kai tsaye a wurin malik amma a kitabul itikaf in mutum ya koma gida ya duba kitabul itikaf wanda ba mu yi waɗanda yake ba su same mu a wuraren da muke ta maimaita waɗannan karatutukan ba in saka duba su dubi kitabul itikaf babi da biyu zuwa uku abin da isa ba za ka ga da ya rubuta ƙala zayyad ƙala malik kaga amana ta ilimi kenan hmm? amana ta ilimi kenan saboda tun da ya san waɗannan yana da shakku a kansu to tun da yana da shakku a kansu sai ya koma asali kenan kun shuru domin wala zili shakku bilikini shakku baya gusar da yaƙini yaqinin ya karanta su a wurin wa Abdurrahman bin Zayyad amma shakku yake ya karanta waɗannan abubuwa din a wurin wa Malik kaga sai koma akan abin da yake yaqini kenan kun gane ko shi yasa amma sai ga mutum ya karanta ɗaya bisa uku na littafi a gaban malam in an tambaye shi ce ya karanta littafi kaza a wurin malam a ga yi ta dalisi ta dalisi kenan yawwa <laughs> kun gane magana da nake ko tunda abdurrahman bin zayyad wasu abubuwa ne da bai karanta su gaban malik sai da yi bayani ga sai mutum ya hatara kenan qala malik rahimahullah inda na al'amarin da ke nan garinmu na madina fi bai'iz zahabi bil zahabi na abin da ya shafi sayar da azurfa da azurfa abin nan zinariya da zinariya me sai kira zinariya da turanci eh shine gold to azurfa fa fidda eh silvers ko abinda yake anan garinmu na madina fi bai'i zahabi bil zahabi wal warqi bil warqi muratalatan kulura tamis muratalatan a yi shi a sayar ta bangaren awo da awo in auna maka ka auna in dora nawa ka dora naka yadda yake annahu la ba asabi zalik babu lafi akan wannan kun ga malike na yi mai hukunci yace la ba asabi zalik to tunda la ba asabi zalik ya zama halas kenan ko halas kenan la ba su bi zalik an ya a huda ahada ashara dinaran babu laifi ya karbi dinariya goma sha ɗaya bi asharati da nanira da dinariya goma zinariya goma yadan biyadin hannu da hannu idza kana alwazn alzahabain sawa idan ma'aunin awon da ake ma zinariyar guda biyu a awo ba a adadi ba a awo skeli kenan ya zama daidai wa daidai daidai wa daida shine idan kana wazun zahabaini sawa idan awon nasu ya zama daidai wa daida wani bai fi wani ba ainan bi ainin ido da ido hannu da hannu gashi yadda kake ganin shi gashi yadda yake ganin ka wa in tafadala adad ko da adadin wani ya fi wani yawa tunda dai wazani da wazani muka auna wazanin kuma bai fi wani yawa ba wannan babu lafiya a kan shi mun gane jumlar sosai da sosai fi zalika bi manzilati dananir الدنانير والدراهم أيضا fi zalik dirhami dirhamomi ma akan wannan bayanin da muka yi bi manzilati dananir yana matsayi ne dai na zinariya saboda ka in ma dirhami ne aka auna shi goma sha uku amma da ka auna da ka zuba naka goma sha uku shi da ya zuba nashi sha uku bai zama daidai wa daida ba sai da ya kara ɗaya ya zama sha hudu sannan ya zama daidai wa daida da naka to ga anan babu wani abu eh kaga ya zama nan bai ta takan yi naka ɗan to yanzu mai zai sa kenan nauyin ya ragu eh kun yi shiru alamamar ko kuke harkar ɗan kunni watakila ya zamana ko wani ya ɗan fara kaɗawa dai a cikinsu ana ko don kaga tun an ce rashin nauyi ne a zai sa wani ya ragu har wani ya fi wani gasu dai duk gaba su goma goma ne amma wannan bai kai wannan nauyi ba sai da ya ƙara ɗaya ya zama sha ɗaya sannan nauyin nasu ya zama daidai wa daidai eh eh ba mun karanta ma kwanaki idan mutum ya karanta ya samu akwai ziyuf marasa kyau haka قال مالك رحمه الله عز وجل من a ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذ فإن ذلك قبيح وذريئة إلى الربا لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدة جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه نعم ونن قبل ما يكرن تاينزو kuma karanta ɗazu na cewar an sanya dinariya nawa goma da goma sai ba su yi daidai ba kaga sai ɗayan ya ƙara zinariya ɗaya sai ya zama sha ɗaya wannan sha ɗaya wannan goma sannan ya yi daidai ana ba ta mun gane wannan to a yanzu da wannan ya sa zinariya goma sai wannan ya sa goma sai bai daidai ba kun gano wannan sai ya ɗauko azurfa zai ƙara a kan zinariyarsa domin ta kai daidai wancan ya yi ko bai ba ɗaya to yanzu sai ya ɗauko yake so ya biya ƙimar nauyi don ba nauyi ɗaya ne ya ragu ba tunda yanzu wannan yana goma amma wannan bai kai ba to sai yake so ya biya kuɗin da bai kai ba da kima da kuɗi kenan ba da zinariyar ba kun gane wannan yake so ya biya shi da kima ba da zinariyar ba ya halatta ko bai halatta ba shi samali ya ce marrakola zahaban bi zahabin duk wanda ya yi awo na zinariya da zinariya a warikan bi warikan ko azurfa da azurfa warik ita ce fidda ba ko zinariya da zinariya fakana baina zahabaini sai ya zama a tsakanin zinarin guda biyu da aka auna da nawa da nawa kenan da na zaidu da na amur misali da na lambawan da na lambatu sai ya zama akwai fadlu miskalin akwai bambanci ɗaya ya ɗara ɗaya da kilo guda mun gane ko ɗaya ya ɗara ɗaya da kilo guda da nauyi guda fa'ata sahibahu qimatahu min alwarik sai shi wanda bai samu wani abin da zai cika ya zama na wancan ba sai ya ba ɗan uwansa ƙimar wannan miskal ɗin ƙimar wannan min alwarike na azurfa saboda haka a duba a ga miskal ɗaya na zinariya nawa ake sai da shi a azurfa kun gane nauyi ɗaya na zinariya nawa ake sai da shi a azurfa sai ya ɗauko azurf wannan na ɗin sai ya sa misali miskal ɗaya nawa ake sai da shi a naira kun gane tunda yanzu ga zinariyar ya sa ga zinariya nau kenan ga ta wannan ga ta wannan sai dai ta wannan ba ta kai ta wannan ba sai wannan ya ciro naira domin ya hada ya yi ciko ya kai haka ya halatta ko bai halatta ba aunin gairi ha ya ce ƙimatuhu min alwariki ƙimar wancan zinariyan da bai cika ba na azurfa aumin gairi ha ko ma na abin da ba azurfa ba kamar mai kenan kamar naira kamar dala kamar riyal kamar euro da sauransu fala ya akhuduhu kada ya karba fa inna zalika qabihun wannan mummunan abu ne abin kyama ne wa zari'atun ila riba kuma wani kororo ne da mutum ya kama da zai kai shi zuwa ga riba wata hanya ce ta riba ina ba ta mun gano wannan yanzu ka yi cewa me za ka ce ka saya yanzu a yanzu akwai ciniki biyu da yake neman ya shiga za ka ba da zinariya a baka zinariya da naira eh kun gane magana ta za ka ba da zinariya a ka zinariya da naira wanda yake ba haka ake yi ba ko dai ka ba da zinariya a baka zinariya ko ka ba da zinariya a baka nera mun fahimci wannan ko kowane ɗaya ka ɗauka ya yi ko ka ba da ka je ka samu cikon zinariya da kilan zai kai daidai wa daida sai a karɓa yanzu an samu zahab bi zahab wazanan bi wazini kaga an gama wannan ko kuma ya zamana a samu zinariya da nera zalla kenan an gama wannan kowannen su ba matsala cikin waɗannan guda biyu zinariya da zinariya ko zinariya da naira ko zinariya da dala duk ba matsala to amma a yanzu ka ba da zinariya an baka zinariya da naira lokaci guda isa ya ce fala ya akhudhu kada ya karba fa inna zalika qabihun wannan wani mummuna abu ne wa ziriyatun ila riba kuma hanya ce da za ta kai mutum zuwa ga riba lanahu idza jaza lahu an ya'khudha al misqal bi qiymatihi domin ba yanzu idan aka ce ya halatta ya karbi wannan nauyin da ya ragu ya karbi kimarsa to fa ta annahu sharahu ala hida wannan zai zama cewa kaman ya sai wannan kiman ne shi shi kadai ko ba ka zamu kalla ba yace wannan abin da ai abin da zaka ce kenan ai wannan abin da ya ragu kimar ma'auni guda da bai kai ba ai ya biya kwatankwacin shi da naira jaza lahu an ya'khudha al-misqal bi qimatihi miraran to wannan kenan zai halata mashi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ya dinga karban abin da ya ragu an yujiza zalikal bai'a domin ya halartar da wannan cinikin bainahu wa baina sahibihi na abin da ke tsakanin shi da abokinsa to wannan kuma bai halatta ba abin da ya halatta shine ko dai ya karbi zahab bi zahab daya ko kuma ya karbi zahab bi naira kadai amma zahab bi zahabi wa naira to wannan bai halatta ba domin akwai su dabar sosai da sosai na abin da zai safi riba da waɗansu al'amura قال مالك رحمه الله عز وجل ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر منهي عنه إمام مالك إمام أنس يتي ولو أنه عند أتي شيء باعه ذلك المثقال ya sayan mishi da wannan nauyin guda ɗaya da ya gaza mufradan shishi shi kadai laisa ma'ahu babu wata zinariya tare da shi lam ya akhufhu karka manta ba zai karbe shi ba bi ushri saman alladhi akhadahu da ɗaya bisa goma bi ushri saman da ɗaya bisa goma kuɗin inda a ce shi shi kaɗai zai zo ya sayar inda a ce wannan ƙimatin zahab ɗin shi kaɗai za a sayar ba tare da an haɗa shi da waɗancan ba wa zinariya ba to da cinikin zai sha bamban sosai da sosai ina fata mun fahimci wannan abin da ke fa abin da mali ke nuna mana inda a ce zinariyar kadai zai zai siya da naira to in ka kallaci kudin da ya sayi ta a wannan lokaci zai sha bamban nesa ba kusa ba da waccan zinariyar da bata kai ba i ciko da kimanta dan zai ji cewar kamar taimaka mashi yayi li an yujawiza lahu domin ya halatta mashi da wannan ciniki din فذلك الذريئة فذلك الذريئة إلى إهلال الحرام وإنما وتهنيا تتحل استد حرام والأمر منهي عنه الأمر كما ونديك أرجع عن هناني abin da yake halas malas kai tsaye a harkar kuɗi ta wannan babi ɗin shine ko dai mutum ya sai naira da naira wannan ba shi muke yanzu ba zinariya da naira kai tsaye ko zinariya da zinariya kai tsaye ko wace je isa ta ita kadai a manya sai zinariya ba ta kai bai yayi ciko da naira wannan bai halatta ba saboda mai bai halatta ba saboda inda wannan cikon da zai yi zai je ya sayi zinariya ne da wannan kudin shishi shi kadai ba tare da an raba shi da zinariya ba to za ka ga farashi a wannan lokacin ya sha bamban da farashin cikon da zai yi ta da inda a ce yanzu an lissafa abin da ya gaza shine kilo ɗaya sai aka ce ba da kima shi kun gane wannan da kyau ko da aka ce ba da kima shi sai ce to bare ba da kima shi naira dubu ba zai wuce naira dubu ba eh ta yadda inda a ce zai je mu zinariyar ga kudin shi nairori a aljihu zai je mu zinariyar zalla zai saya da naira to kowane kilo kuma ya fi naira dubu a yadda zai sayi shi watakila dubu ɗaya ne da ɗari biyar kar zamanta yanzu ciko ake nema shi abin da ake ciko da shi ba lalle ne ya zama ne ya kai kowanne ba kun shiru kusan kuma ba wai a zinariya ba duk abin da aka ce za a yi ciko da shi ne za a ga kima shi ta dan ragu akan wanda yake ba ciko za a yi da shi ba ina fata mafahimci sai ga an ce na ciko ake nema ina fata mun gane wannan da kyau shi eh in ta to kaga ko dai a samu tsada sosai ko kuma a sami sauki sosai ba dai zai kai tsantsar wanda zaka je ka cire kuɗi ka siya ba to kaga waɗannan al'amuran ko ya ragu wani ya ƙaru ko ya gaza a cutu wani to duk waɗannan nau'in ka ne da suka haramta da shi to amma inda zuwa mutum zai yi isi shi shi kare ba wata matsala na na bugun shiga a biyu samu kima a cika na masarawa ya halatta mana ya halatta ai jinsi guda ne to a so jinsi guda ne komai mai jinsi guda ne ai tambayar da za ka yi halatta ɗebo shinkafa a cika yawwa ai yanzu da muke magana zahab da mai aka ce za a yi ciko bilwarik ai da azurfa aka ce ko da naira za a biya kimar ai kaga shine aka ce bai yi ba kamar yadda kai maganar masara inda za a ɗebo masara ne a cika ai babu wanda zai ce ba ke ba inda shi ma zahab din aka sa ai ba wanda zai ce bai yi ba ai ba shi ake yi ba to amma a ɗebo shinkafa a sa a ta yi gani <laughs> eh ko kuma gasar shinkafa bai cika ba ce to bari a cika maka da masara

duk jinsi guda ce buhun masara za a kira shi ba za a kira shi buhun masara da shinkafa ba eh ka ji tambayi da ne maka wace alkama kufiya ko shamiya قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العنق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدا ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية منقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل إن ذلك لا يصلح قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يراطل الرجل dangane da mutumin da yake auna ma wani zinariya da zinariya shine ba mun yi magana tun karan farko ba yurautil ai kaga mufa'ala ce asalin yadda laraba suke ba inda ka ji abin nan wuraren da ake amfani shi daga an a ritil amma a ce muraɓala to ya wahala da 'yan lugha sosai malik kenan imamul a'imma in an ce muraƙala shine ka auna ya auna maka shine mufa'ala abu na bangare guda biyu qatala yuqatilu qatala ya yaki juna ko yawa amma ban da safara wa wannan babu safar zaidun zaidu ya yi tafiya ko da ku shi kaɗai ne yuratul rajula da yake auna ma mutum zinariya da zinariya wa yutihi zahabal unuqal jayyid sai ya bashi zinariya mai kyau matuƙa kuwa al unuq tsaftatacciya jiyad mai kyau jiyad jam'i ne na jayyida wa yaj'ala ma'aha tibran sai ya sanya a tare da wannan wace ya auna mashi tibran zinariyar da ba a gyara ba ba shi ne manta mun yana a baya an an ce hul shi ne wanda aka gyara an an ce tibran wace ba a gyara ba hisa mala ya ce menene ma'ana tibaran zahaban ghaira jayyida zin eh mai kyau yutihi zahabal unuk ya ba shi zinariya mai kyau shine aljiyad masu kyau wa ya ja'ala ma'aha sai ya sanya a tare da ita tare da mai kenan mai kyau din kaga yayi coge kenan sai ya sanya tibran ya sanya mara kyau ai zahaban ghaira jayyida wanda ba a gyara ba wa ya'khudhu min sahibihi zahaban kufiyatan muqta menene muqti'a sai ya karɓa daga wurin abokinsa zinariya 'yar ƙasar kufa kufiya ita ce 'yar kufa ai ko dola ta sha ban ba'ai hmm? kun yi shiru akwai american dala akwai kuma canada akwai su suma dinariya eh, dola ɗin kala-kala ce saboda ka sai ka yi hatara ka gane ko ko ita america dollar din ma ita ma kuma kala kala ce akwai tsohuwa akwai sabuwa kun fahimci wannan ba za ka fahimci wannan ba sai ka cire kudin ga ka bayar an baka dala kun gane wannan da kyau ko da aka baka dalar ka je kasar da za ka je ka miƙa dalar sai ga an ware maka wannan an ce wannan kudin ta daban wannan kudin ta daban kun san a wancan gara mun ce mai kyau ne da mara kyau ma'ana mai datti da mara datti yau kar take sabuwa ce amma wannan iri kaza ce wannan iri kaza ce kuma duk kwarai kuwa kuma duk sunan ta dala eh eh mana ka fahimci ka je umara misali daga nan najeriya ka canza naira ka ta koma dala kaga yanzu ka je can za su baka mai kenan riyal ka gane ko to tunda za su baka riyal sai a ware maka wannan dalar kudin ta kaza wannan dalar kudin ta kaza kuma kowace gashi na rubuta maka 100 dollar a za ka ce min ina ruwanka ne inda dola da dola ce yanzu dola ce da riyal kun yi shiru eh yanzu ina zaka je wajen masana harkokin harkokin kuɗi masu canji waɗannan kuɗaɗen da ake buga kaga wannan an rubuta an buga ta 2010 wannan 20 abin nan 2009 wannan 2008 inda zaka je wurin sai ka ji kowace ta daban inda ana hada-hada kuɗin sosai da sosai da naira sai ka je ka samu kowace ta daban ware kuwa <laughs> Eh? yawwa za ki wannan tambayar ne in ya zama naira da naira in naira da naira ce wannan da 2009 da 2020 da 2000 duk kudin su darajar su daya amma yanzu ana maka magana naira ne da dola ko dola da riyal ina batun mun gane yanzu karatun ko yawwa yi cewa ya kubi misafi zahaban kufiyatan zai je ya karbi zinariya yar kufa muqta wanda yake an riga an yanyanka ta mana ba dungunta ba kenan gaba daya ya tilkal kufiyatu makruhatun inda nas amma wannan zinariyar yar kufa ba kasafe mutane suke yadda da ita ba mutane ba sa santa to yanzu ya za a yi tun daga hai za muratala zai auna mashi wannan shi kuma ya auna mashi wannan fa ya tabayyani zalika misalin bi misalin sai su yi ciniki akan wannan kwatankwaci da kwatankwaci malik ya ce inna zalika la yuslah wannan bai yi ba bai ba wannan saboda mai bai yi ba na farko dai waccan akwai mai kyau akwai mara kyau an hada eh na biyu kuma wani yar kufa mutane ba sa ba ta shiga sosai da sosai kun ga ai ba wai za ka ga ko nau'ukan kayan abinci sai ga eh ko nau'ikan kayan abinci da ake sayawa sai ka an ce abu kaza dan wuri kaza ba ka sabi yake shiga ba duk sunanta masara amma ai wuri kaza ba ta shiga sosai sai ai wuri kaza eh shinkafa ma akwai yar kwakuti kun ji ko? eh kuna jin maganar ku wannan ba duk jiha ɗaya ce fa kuma kar kuma da gaba ɗaya su tuska bi ma'in wahid za ka ce 'yan bangare kaza su fi 'yan bangare kaza gyara kenan قال مالك رحمه الله عز وجل تفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجيادي أخذ فضل عيون ذهبي في التبر الذي طرى مع ذهبي ولولا فضل ذهبه على ذهب على ذهب صاحبي لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصوع من تمر أجوى بصاعين ومد من تمر من تمر كبيس فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشب يريد أن يجيز بذلك بيعا فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب الأجوة ليعطيه ساعا من الأجوة بساع من حشب ولأنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل فيجعل ساعين من حنطة شامية وصاع من شعير يريد أن يجيز بذلك يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما فذلك لا يصلح فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليوطئه بصاع من شعير صاع من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح wa huwa mithlu ma wasafna min at-tibr ai ita wannan shinkafar yar kwakuti da yar bidda da kuma wace ce ɗaya yar kuta a ainihin jihar Nijar ce ba yar mahangi kai ka san yar mahangi ne me ka hango Malik ibn Anas imam al-a'imma yace wa tafsiru ma kuriha min zalika bayani balo-balo na abin da ya zama makaruhi na wancan bayanin da muka yi a fayyace maka shi anna sahibar zahabil jiyad ka gane shi wannan mutumin da ke da azurfa masu kyau ba shi mutum na farko ba da yake da azurfa masu kyau a kaza fadalar uyuni zahabihi fi ya karbi abin da ya ɗoru a kan tsantsar zinariyar shi na abin na wacce ba a gyara ba allazi taraha ma zahabi wanda ya dora kan asalin dinariyarsa domin yana da zinariya guda biyu akwai bangare guda mai kyau mun karanta akwai kuma tibran wacce ba a gyara ba sai ya hada su baki daya ko ba haka mutum na farko ba? shi kuma mutum na biyu yake da zinariya a bannan zahab kufiya kun shiru walaula fadlu zahabihi da ba din akwai falala ɗoruwa daraja na zinariyarsa ala zahabi sahibihi akan zinariyar ɗan uwansa wacce take kufiya ba lam yuratilhu sahibuhu bi tibrihi zalik ai da ɗan uwan nashi da ke da zinariya yar kufa da bai yadda yayi musanya tare da shi ba yayi awu da awu ba saboda me saboda shi mutum na farko yana da zinariya mai kyau yana da zinariya kuma mara kyau sai ya haɗa su to saboda shi mutum na biyu ya san zinariya shi mara kyau ce yar kufa ce shi ya sa ya yadda kuma shi sa ya yadda ba inda yana da zinariya mai kyau da ba zai yadda ba zai ce a'a cire waɗannan wacce ba a gyara ɗin ba sai ma'auna da wacce aka gyara kun gane to ashe kenan kowannen su yana neman kafar wani shi wancan na farko yana neman kafan wannan ne ya dora waɗanda ba a gyara ba suka ƙara yawa shi kuma wannan ya san zinariya shi ya kufa ce mutane ba sa santa sosai da sosai shi ya sa iya da a ya auna da wancan sai mali ya ce duk gaba ɗaya bai yarda da kowanne ba don su yana neman sa'ar kowa ne don shi mutum na farko da badin ya san wannan yana da zinariyar da ba a so ba da bai cakuɗa tashi mai kyau da mara kyau ba shi ba mutum na biyu da ba din ya san tashi ba a santa ba da bai da an auna mishi mai kyau da mara kyau ba a can eh isa malik ce walaula fadlu zahabihi ala zahabi sahibihi lam yuratulhu da bai da abokin shi ya auna mishi bitibirhi zalik da wannan wace ba ta da kyau din da wannan wace ba a gyara din ba ila zahabihil kufiya akan a bashi zinare shi yar kufa famtana'a da yaki da bai daba wa inna ma masalu zalika abinda zai kawo maka nesa kusa kwatankwacin wannan ka masali rajulin kamar misalin mutumin da yake ne arada an yabta a salasata ashu'in mutumin da yake so ya sai sa'i uku sa'i uku min tamrin ajuwa na mai take da suna dabino ajuwa dabino ajuwa shine dabinan da ya fi kowane tsada ya fi kowane kyau eh eh janiba ko jani <laughs> kace janiba kuma kada ya zama inda kotun hukunta ɗanyi kalle buka take abin nan shek mana kar ku manta jina abin nan dabina ajuwa shi fi kowanne yana da kyau sosai da sosai ina da lokacin da muke bayana a baya kamar na faɗa muku akwai hadisin da na ce zan bincika muku ko kuma ba ku tana min ba cewar mutum ya ci akwai adadin kwaye dabino na ajuwa inda mutum yana cin su da safe da yamma san ba zai kama shi ba to amma hadisi yana buƙatar a bincika shi ne kuma nemo ku alƙawarin zan buga ku kuma baku na ba da ni ba sai yanzu ma magana ta taso mini saboda kullum mun sha maimaitawa in dai abin da ya shafi falala ne in dai hadisi ne kan falala kai hattara ba wai babu ba amma ka bi a hankali kun gane wannan da kyau ko dan kowanne a wurin sana'a su za su yi kokari su samu a ce manzan Allah ya ce kawai don su rura wutar da za su zo su yi ciniki kawai dole ne ka ka abin nan kuma malaman hadisi sun kawo hadisan da yake a wurin malaman kaza zaka ga hadisi kaza ya fi shahara a wurin su kaza yana talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima kaga karin wa muslima ana bin ka bashin ka kamo ingancin sa amma zaka ga har yan jaridu kaji suna cewa an ce talabul ilma walau sin wa yana neman ilimi ko da zuwa kasar sin ne wanda yake kuma wannan hadisi ne ma mawdu'i ba wai da'ifi ba gani ko Allah ta'ala ya sauki saboda haka inda akan falala ce dai almuhim ko falalar sura ta alkur'ani mai girma ko falalar abu kaza ka kokari ka dan ka bincika a kan shi nam sai ce ai kamar misalin mutumin da yake son ya sai zi abin nan ne dabino ajuwa sa'i nawa yake so ya siya uku kowanne sa'i daya menene shi eh arba'atu amdad mudinnab hudu shine sa'i daya mudinnab hudu shine sa'i daya mun ce mudinnab hudu shine wanne ah. ai karamin karamin ai dan karamin sai an yi shi hudu ne yake matsayin babban ka gane ko to babban ba shi ne babban shi ne mud eh babban shi ne mud ai to shi guda hudu shi ne sa'i daya eh ne sa'i daya to mutum ne yake sanya sai sa'i uku sa'i uku na da biyu ne wanda yake ajuwa mudinabu nawa kenan sha biyu kenan ko na dabinan da yake ajuwa yake so isaye shi bisa aini kun wannan mufman ne bil mufman bi sa'aini da sa'i guda biyu wa muddin da kuma mudu daya min tamrin kabir na wani dabinin da ake kiran shi kabir haka yanzu muna da sa'i daya sa'i biyu mud nawa kenan takwas ga mud daya nawa kenan tara can kuma sha biyu faƙila lahu sai aka ce da shi haza la ya sulhu a wannan bai halatta ba domin za a baka ajuwa mudu sha biyu kai kuma za ka ba da wannan nawa tara an samu fifikon nawa uku sai aka ce mai wannan bai halatta ba faja ala sa'aini min kabis sai ya kawo dabino sa'i biyu na kabis kun gane ko wasa'an min hashaf sai kuma ya kawo sa'i ɗaya na dabinin da yake hashaf an haɗa sa'i nau kenan sa'i uku kenan kun ga yanzu sa'i uku ya daidai da sa'i uku na me na ajuwa sai dai wannan sunfi guda ne nau'i guda ne eh yuridu an yujiza bi zalika bai'ahu abin da yake so shine ya halatar da wancan cinikin da yake so fa zalika la yusluhu wannan bai yi ba wannan bai yi ba kaga dai yanzu ai dabino dabino ne yanzu ana so a bashi ga ajuwa mudu uku sa'i uku sa'i uku ga kuma dabino kabis sa'i uku ake so to amma bai samu ba sai kawo sa'i biyu sai kawo hashaf sa'i ɗaya duk nau'uka ne na dabino kuma suna da falala sosai da sosai darajar su tana da ƙarfi sosai da sosai kusan daraja za ka iya cewa tafi tafi daraja tsakanin da ke tsakanin farashin shinkafa da da ja da sai kan kai naira nawa a to sai maka ga akwai akwai ƙarfi kenan yuridu an yujiza bi zalika bai'ahu fa zalika la yusluhu wannan bai ba li'annahu domin me lam yakun sahibul ajwa shi mai wanda yake da dabina ajuwa a hannu bai kasance liyuti sa'an min al-ajwati bi sa'i min al bai zama wanda zai bahi sa'i guda na ajuwa ya bahi sa'i guda na hashab ba inda haka ne da shi kenan yanzu an yi sa'i daya da sa'i daya yanzu maganar sa'i uku ake yi amma a nan sa'i uku ba su haɗu ba sai aka samu sa'i biyu iri kaza sa'i ɗaya iri kaza walakin ina ma zalika li fadlil kabis kawai dai ya bashi wannan ne saboda ɗoruwar darajar na kabis da yake da shi akan hashaf ɗaya kenan aw ya qula rajulu lirajuli ko kuma wani mutum ya ce ma wani bi'ini salasata aswi'in min albayda ka sai min da farar shinkafarka ka sai min da farar shinkafarka bisa aini wa nisf ni kuma zan baka sa'i biyu da rabi min hintatin shamiya na alkama 'yar ƙasar sham zan ba ka alkama 'yar ƙasar siriya ita ce shamiya faya ƙul sai wanda ya yi magana da shi ya ce a haza la ya sulhu wannan ai bai yi ba illa misilin bi misilin sai dai kwatankwaci da kwatankwaci saboda me kaga yace bi ini salasata aswa'in ka sai min da sa'i uku min al na fara shinkafa ni kuma zan baka sa'aini wa nisfin zan baka sa'i biyu da me da rabi min hintatin sham haka yake ko min hintatin shamiya na alkama yar ƙasar sham sai aka ce mai wannan bai halatta ba tunda ya ga sa'i biyu da rabi bai kai sa'i uku ba dole sai dai misalin bi misalin fa yaj'alu sa'aini min hintatin shamiya to anan sai shi wanda zai sayar din ya kawo sa'i biyu na alkama a 'yar ƙasar sham wa sa'a sha'ir ya kuma kawo sa'i guda na ƙaramar shinkafa an hada sa'i nau kenan sa'i uku to amma ya kai daidai da wata sa'i uku din na fara bai kai ba yuridu an yujiza bi zalikal bai'a fi ma bainahuma yana son ya halatta da wancan cinikin da yake tsakanin su ga wata riba ne yayi ta ƙoƙari ya ta karo karo ya haɗo nan ya haɗo nan domin ya haɗa fa hada la yasluhu wannan bai yi ba wa lam yakul yutihu bi sa'im sha'ir domin bai zama bai kasance wanda zai bashi sa'i guda na shinkafa sa'a min hitatin bayda wanda za a yi sa'i guda na fara shinkafa ba inda haka ne da shi kenan to amma ba haka yake nema ba so yake samu uku da uku sai da haka hada uku da uku zai samu wata ragowar tsakaninsu su law zalika dhalika sa'u mufradan inda wannan sa'in shi kadai ne inda wannan sa'in shi kadai ne to da cinikin da zai mashi daban zai mashi kamar yadda muka inda a ce dalar abin nan zinare ita kadai ce ba ciko za a yi da ita ba da cinikin sai ya zama daban wa yana ma atahu iyahu li fadl shamiyati al al bayda kawai dai ya bashi wannan ne saboda fifikon da alkama isham take da shi akan alkama wacce take fara fara fa hadha la yasluhu wannan bai halata ba wa huwa mithlu ma wasafna min at-tabri wannan da shine kwatankwacin abin da baka bada misali na abin aka gyara da wanda ba a gyara ba ga lokaci ya jafa قال مالك رحمه الله فكل شيء من الذهب والورق والطعام كل الذي لا ينبغي ba يباع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي alama يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء والمسخوط ليجاد البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل الجودة ما يبيع إمام مالك ابن أنس يتي ga wata ka'ida fa kullu shay'in min az-zahabi kowanne daya daga cikin abin da ya shafi zinariya wal warqi ko abin da ya shafi azurfa wa ta'ami ko abin da ya shafi abinci shinkafa ne alkama ce masara ce da sauransu kullihi baki ɗayansu allazi la yanbaghi an ba illa misalin bi misalin dukkan abincin da bai halatta ba sai dai a sai da shi kwatankwaci da kwatankwaci bai halatta a samu mai ba kenan tafadul bai halatta a samu wani yafi wani ba to fala yanbaghi an alama ala sun fil jayyidi bai halatta a sanya tare da wanda yake mai kyau nau'in da yake mai kyau min al fihi wanda yake shi aka fi so bai halatta a sanya mai ba dan ya ce an yi ja'ala kaga fi'ili ne lima lam bi fa'iluhu wanda kuke kira shi fi'il mabni al majhul yanzu muna neman na ibul fa'il na ibul fa'il shine a shayur radi'u shine kenan in muka ce za a yi fa'ili shine fala bagai an ja'ala shay'ur radi'u al maskhutu ma'a sunfil jayyidi min al marghub fihi an ga larabci in aka ce za a yi fa'ili kenan sun haka ake ce a karatunmu na zaure za a yi fa'ili sai a ɗauko wancan ɗin a kawo nan sai ya ga tarkibin ya fita imam malik ibn anas yake cewa duk waɗancan bayanan da muka yi na abinci da na kuɗi layan bari an yi ba a misalan duk wanda bai halatta ba sai dai a sai da shi kwatankwace da kwatankwace to kar ka manta falayan bari an yi ji'ala bai halatta ba a sanya mai kyau ɗin shi wanda aka fi so a sanya mai ashe'ur radi'u abinda ba shi da kyau almaskhutu wanda yake da mutane sun gani su ringa tsance shi sana zubarwa bi halatta kenan a gaurayawa ba liyu jazal bai'u domin a samu ciniki wal yustahilla bidhalika ma nuhiya anhu domin kuma a halattar da wannan dabarar kan abin da an hana mutum yayi min al'amarin da la yusluhu na al'amarin da yake bi halatta ba idza ju'ila zalika idan aka sanya wannan din ma'asun fil marghub fihi tare da wanda mutane suke so saboda haka kenan in kuɗi ne sai ka ware wannan da wannan in komai ne sai ka ware kowanne sai a saye shi da halinsa kenan ji yan kasuwa dama haka suke cewa kowanne a saye shi da halinsa dan ka abu shi ke sai da kansa duk ka'idoji ne da yan kasuwa suke faɗa ko kaya shi ke dai kansa mana da an gan shi kawai sai a saye shi wa inna ma yuridu sahibu zalika kawai wannan dabara da kaga mutum yana yi abin da mai ita yake so an direka bi zalika fadal jawdati ma yubi'u fihi ya samu fifikon wannan abu mai kyau din domin idan ya hada shi da mai in ya hada mai kyau da mara kyau kun gane wannan da kyau ko to zai sai ne fa akan farashin mai kyau kun fahimci wannan ko to kaga wannan darajar ta mai kyau ita yake so ya ci sai zai dan kara to kaga wannan kuma bai halatta ba babu la'ainati ko inati wa ma yashbihuha subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am